ba kamar yadda ake nuna wai talauci ne yakan sa ba wannan tafiyar kafin a ɗauke ka ka yi ta ƙaranci sai ka ajiye naira dubu ɗari bakwai da wani abu ga su wakilan da suke ɗaukan su su tafi da su to kaga wanda zai iya ajiye dubu ɗari bakwai saboda a fitar da shi tabbas ba talauci ba ne zai fitar da shi sannan abu na biyu da ya kamata mutane su fahimta shine su saboda yaƙi da ya shiga zuciyoyin mutanen libya nan ba su ɗaukan baƙaƙen fata kamar wani mutum bai hasali inda aka kai harin na aka kashe mutane a lokacin da bom ɗin ya faɗa musu wasu daga cikin su sun fito da gudu don su bar wajen sai masu gadin wajen kuma suka buɗe musu wuta suka kashe su ba wai bom ɗin ne kaɗai ya kashe su wa'innan baƙaƙen fata ba a'a masu gadin ma sun kashe su